طيب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه نعم متكر ƙara miƙa godiya ta ga Allah maɗaukacin sarki wanda a cikin ikonsa da falalarsa muka haɗu a wannan zaure mai tarin albarka a wannan safiya ta asabar hudu ga watan safar alif ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya kuma sha ɗaya ga watan satumba eh, shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya ƙarƙashin kulawar 'yan uwana kuma aminai na manya-manyan malamai kuma a wannan gari a wannan ƙasa tamu da suka kyautata min zato suka kira ni domin taya su abin da suke yi tare da cewa sun sani kwarai ni ma na sani Allah ya sani kowa ma ya sani cewa duk abin da zan bayar su ma suna da shi amma ka a ce min wai ina nufin duk abin da Kano take da shi Zaria tana da shi a'a har yanzu dai Kano ita ce gaba amma dai a wannan babu a iya wannan juz'iyyar duk abin da zan kawo muku game da abin da ya shafi bayanai akan maudu'in da fadilatu shekhi diktor a kabir al'akbaru haƙiƙatan wal'asgaru isman ya gabatar tuna san inda ya shafi ilimi da karatu to kamar yadda hassan ibn sabit allah ya jikansa da rahama ya ƙara yadda a gare shi yake cewa wa inna wa man al qasa'id indana kamustabdi'in tamran ila ardi khaybara yace mu wanda duk yace zai kwaso waka yace zai kawo ta wurin mu to kamar mutum ne ya tafi ya ce fani dabino yace zai kai shi kasar khaybar ya siyar kuma kowa san dai dabino a khaybar yake to alhamdulillah ina gode wa Allah madaukakin sarki awwalan wa akhiran kuma ina sannan ina godiya gare su tare da jagororin wannan tafiya tare da kyakkyawar addu'ar ubangiji su ba na wata'ala ya kai ladan namu zuwa ga makwancin shehin malaminmu fadilatun sheikh abu abdurrahman muhammadu al'awwal al'albani allah ya gafarta masa ya sanya shi a aljanna balma Allah ya ɗaukaka darajarsa a cikin darajojin da yake ba wa ‘yan aljanna da shi da waɗanda suka gabace mu cikin manya-manyan malamanmu wanda suke da rai kuma Allah ya tsare mana su Allah ya kare mana su mu kuma Allah ya ba mu ikhlasi to abinda zan yi magana a kai shine matsayin ƙwallon ƙafa a mahangar shari'ar musulunci to zan tattauna a nukudodi guda goma kuma dukansu na rubuta amma yana da kyau a sani na ɗaya duk abin da zan faɗa ko mafi yawanci ba nawa ba ne na malamai ne wasu sun yi lakca a kai sun ɗora a yanar gizo wasu sun rubuta a littattafai wasu kuma na ji su da kunne na sauraka babu wata bajinta a ciki wadda ni ne da kaina na haɗa ta ko in ce na nemo ta kafin wani ya nemo ta shi yasa a cikin takardar ma na rubuta tansiq wa tartib ban sa jam wa idad ba domin ya zanto kusa da jingina ƙoƙari zuwa ga asalin masu ƙoƙarin saboda aka yawancin abin da za a ji la'alla an taɓa jinsa amma kuma dai ba a taɓa jinsa ba ba zai ɓuya ba yana nan a rubuce wato in an bincika za a iya samu sannan sai abu na biyu matsalolin da suka suke kewaye da maudu'in suna da yawa akwai matsalar shi kansa wasa ɗin wasan ƙwallon ƙafa akwai matsalar kallon ƙwallon ƙafa akwai matsalar goya wa wani wani rukuni na irin ƙwallon ƙafa baya shine kamar tim kenan ko club ko wata ƙasa bayan nan akwai ƙaunar wani fitacce cikin eh, taurari na ƙwallon ƙafa sannan kashe kuɗi akan abin da ya shafi al'amarin ƙwallon ƙafa sannan kuma bugu da ƙari irin abubuwan da suke faruwa da lokacin ƙwallon ƙafa kamar na fitar da wani ɓangare na al'aura a waje ga mutumin da yake baligi kamar zama ana yi ko ana kallo har lokacin sallah ya zo ya fice sannan cata da ake shiga domin a yanki kati domin zaɓar ƙungiyar da kake zaton ita za ta ci wani ma ya yanki kati ku zo a zuba wanda ya ci ya dace ya zama shi ne zai samu rabo da sauran matsalolin da suke da alaƙa da irin wannan duka su ne na dunkule su na sa musu suna ƙwallon ƙafa. akwai kalmomin da kila za su iya zuwa su dawo a cikin lakcar watakila idan zan faɗi su da turanci galibi an san su kawar misali a ce league ko a ce championship ko a ce haka dai irin wa'annan kalmomi to wasu ban na fi sabawa da su da larabci saboda kafar binciken na ta fi ƙarfi a larabci na fi ba wa larabci mahimmanci wajen bincike don haka <clears throat> watakila zan faɗe su da larabci in Allah ya sa na hararo in tarjama su da turanci na ingilishi ko kuma hausa gwargwadon iko abinda ba a gane ba kuma a iya rubuta tambaya da kace butula me kake nufi da kace addauri me kake nufi <clears throat> to a nukuda ta farko a cikin nukudi guda goma yana da kyau mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala zai halicci ɗan adam dan saboda yayi wasa ko ya more a duniya ba Allah ya halicci ɗan adam ne dan ya bauta masa kamar yadda ya faɗa ƙarar a cikin alƙur'ani cikin suratu az-zariyat ayata shida, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni don haka duk wani abu wanda zai ci karo da wannan ibada ko menene shi to ya saba wa manufar halitta saboda bayanin da Allah ya yi game da manufar halitta bayani ne takaitacce bayyananne wanda ko da mutum ba malami ba ne ba zai iya fahimta to amma jarrabawa ta san zo wa mutum da yawa wani lokacin har ta shafi ibadar sama ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa cewa wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahawun wa la'ibun wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun a cikin suratul ankabut ita wannan rayuwar ta duniya ba wani abu ne ya cika ta ba face wargi da ko kuma face shagala da wargi na abun su suka fi komai kawo mutum jin daɗi na kusa a rayuwar duniya amma ita aljanna ita ce gidan rayuwa ta haƙiƙa da a ce mutane za su gane abinda wannan ayar take nunawa a taƙaice shine abinda za ka nemi aljanna da shi a duniya shi ya fi mahimmanci a gare ka ko da ba shi da daɗi a zuciyarka tare da cewa lahawun wa la'ibun ɗin Allah ya kewaye duniya da ita ya cika ta da duniya ya cika duniyar da ita a matsayin jarrabawa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana amala ba ayyukum ahsanu la'iban ba ko ayyukum awfaru hazzan fil fariqi ba wa yafi zabar club wa ya fi iya wasa wa ya fi samun kuɗi a ayyukum ahsanu amala waye a cikinku aikinsa zai fi kyau to wannan shine abu na ɗaya nukta ta biyu kasancewar Allah ya halicce mu don mu bauta masa kuma wannan bai sa wai rayuwa gaba ɗaya ta zama ibada ba ce daga farkonta ta har ƙarshe musulunci yana kimanta walwala ta zuci da walwala ta jiki da walwala ta kwakwalwa duka addinin musulunci ya kula da wannan shi yasa za mu ga shari'a ta zo mana da dukkan abin da zai gyara ɗan adam ya hana masa abin da zai lalata kwakwalwarsa ko jikinsa sannan manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama kabar yadda ke cikin hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as yake cewa inna li jasadika alayka haqqan jikinka ma yana da haƙƙi ma'ana idan akwai wata gaba da take buƙatar sai an motsa ta sannan jini zai iya kewayawa ta jijiya ya kai zuwa gare ta to jikinka yana da haƙƙin ka motsa wannan gabar in ka gaji gabobinka sun yi aiki sun gaji suna buƙatar ka huta ka kwanta in ka ƙi kwantawa ka yi laifi saboda ka cuci jikinka sannan za a iya zuwa a far maka a ce za a zalunce ka to inda yadda za a yi ka tanadi ƙarfi kowane iri wanda idan an zo zaluntar ka wannan ƙarfin zai iya zama barazana ga wanda zai zalunce ka amma dai ba ƙarfin da ya fi kamata ɗan adam ya tare da irin ƙarfin imani da ƙarfi na basira da wayo to amma duk da haka don ka sani hatta ƙarfin jiki ma shari'a ba ta ce kar a neme shi ba ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratul furqan a cikin suratul anfal yake cewa wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum kuma ku yi tanadin abin da za ku iya yin tanadinsa sai min ta zo don ta fassara maka mastata'atun in sai aka ce min uwa na ƙarfi kamar harbi da kuma manzala sallama ya fassara kuwa da da harbi amma ba fassara ce ta taƙaice kuwar akan harbi ba kawai wannan ana nuna maka cewa mafi girman kuwa da zaka iya tanada shine harbi musamman a lokacin da aka saukar da ayar kuma a yanzu ma amma duk da haka kuma al'uwal iktisadiyya za ta shiga ciki economic power power ta tattalin arziki idan gwamnati ce ita kuma karfinta hatta yawan sojoji da karfin sojoji da alaka ta diplomasiya da kawance da manyan kasashe shi ma duk karfi ne kuma duk in za ka yi ka yi saboda kar wani haka nan izo i hana ka addinin ka ya hana ka rayuwarka to a cikin nan za ka iya fitar da idan akwai wani motsa jiki da akwai wata lafiya da ba za ta samu ba ko wani ƙarfi da ba zai samu sai an motsa jiki to addinin musulunci bai hana ba don haka dai malamai ƙarƙashin wannan ayar da ire-iren ta a cikin ayoyi da hadisai suka fitar da bayanin cewa lallai motsa jiki na da matukar mahimmanci saboda yana ƙarfafa ɗan adam yana ƙarfafa jikin ɗan adam kaba yadda ibn al-qayyim Allah ya ji da rahama ya bayyana akan cewa motsi na ɗaya daga cikin ginshikin abubuwa na motsa jiki saboda yakan kori rashin lafiya da kuma abubuwan da ba a so su zauna a jikin ɗan adam kuma a yanayi na ɗabi'a ba dole sai an sha magani a narka wani abu ba so da jikinka baya rayuwa sai da abinci shi kuma abinci yana kunshe da guba kowane abinci da ka sani yana kunshe da guba balma a cikin a tsarin da Allah ya halitta maka annizamul abin abinda ake cewa digestive system akwai guba da yawa tun daga enzymes din da ake zubawa abinci a baki tun daga alkalaimatun zauqiya da suke tantance dandano a baka zuwa ga gubar da take bujirowa abinci a makogaro zuwa ga algudadul asabiyya da ke diga akan abincin zuwa ga al'ifrazat na alkalaya da suke jikin alma'ida dukkan nan guba ce ake karawa abincin shi yasa da za ka dawo da abincin da ka ci in ka kalle shi za ka ga ya tayar maka da zuciya saboda gaba ɗaya ya lalace to a cikin gubar akwai wacce Allah ya yi mata tsarin da take take sarrafuwa da kanta akwai kuma tsarin da sai ka yi ƙoƙarin fitar da ita saboda wata a fitar da ita ta bawali ko bayan gida wata kuma a fitar da ita ta atishawa wata a fitar da ita ta gumi wata kuma dole sai an motsa jiki sannan za ta iya fita wannan fadalat din motsa jiki na ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen korarsu a jikin ɗan adam kuma motsa jiki kamar da ibn qayyim ya nuna yakan sanya wa mutum jikinsa ya zama yayi ba nauyi zai iya ko sallah ce zai iya yin ruku'u yadda yake so zai iya balance in yayi sujada idan yana training yana yawan motsa jiki sabanin wanda baya motsa jiki zaga da an fara masa tausa ya fara ihu yana sambatu saboda an danna wani waje a jikinsa wanda asali yana buƙatar a motsa shi amma ba a motsa shi ba sannan motsa jiki yana ƙarfafa jijiya sannan kuma yana taimakawa wajen korar cututtuka da suke zama a jikin ɗan adam wani abin da ibn al ya faɗa Allah ya ƙarsa da rahama gaskiya ne likitanci na zamani yana gaskata shi kuma yana yadda da shi a cikin atibbun nabawi ko masayi ɗin da ya yi maganganun da ya yi a kan abin da ya shafi likitanci a cikin zadul ma'ad da alfurusiya da wasu daga cikin littattafai nasa da aka fitar da atibbun nabawi a cikin almatubu minhu a shafi na 185 yake cewa wa amma rukubul khairi ورمي النشاب والسراء والمسابقة على الأقدام فرياضة للبدن كله yace amma kaga misali hawan doki wasan hawan doki da kuma wasan koyan harbi harba kibiya da kuma wasa na wato ƙoƙarin wannan ya kai wannan ƙasa ko wannan ya kai wannan ƙasa kamar abin da ake iya cewa dambe ko kokawa kai kokawa to irin wa'annan wa musabaqatul aqdami da kuma wasan gudu a ga wanda zai riga zuwa yace fariyadatul lil badani kullihi wa'annan abubuwa ne da suke motsa jiki baki daya wahiya qali'atul li Amurabi muzmina kuma wa'annan sukan taimaka wajen guntile ko wajen kakkabe cututtuka wa'anda suke zama a jikin mutum kaljuzani kamar irin cutar kuturta da waɗansu cututtuka da ya bayani to anan kun ji ibn al-qayyim Allah ya da rama ya ambaci hatta al-musabaqatu bil aqdam gudu da ƙafa. to akwai ka'idar da ya kamata mu gane a shari'a yawanci saboda hikima irin ta Allah subhanahu wata'ala da ya san dan adam kuma ya san cewa ya aje ɗan adam a wurare mabambanta kuma ya yaftare musu hanyoyin rayuwa mabambanta yasa in shari'a ta zo yin bayani ba tana zuwa ne a ko'ina da bayanin daki-dakin abubuwa ba yawanci sai dai ta ba da samfuri yanzu misali idan har ya halatta a yi motsi a yi wasan tsere gudun tsere to in ka ga dama za ka iya cewa to mu tseren da za mu yi bari a zo a yi gudun ya da kanin wani daga nan a kai can wani kuma sai ce to shikenan bari ya sirka da in an tashi ka ɗauki wani abu ka riƙe shi a hannunka shi ma wannan ya ɗauki wani abu ya riƙe a hannunsa a ga wanda zai iya kaiwa wani kuma zai ce a'a to mu gara wani abu wanda yake gudu mu dinga bin sa in ya suni da kai a ga wanda zai iya kaiwa kowa dai zai iya kawo irin nasa a ƙarshe dai a haɗu akan cewa za a samu natija da sakamakon an yi tsere da ƙafafuwa to anan motsa jiki yana da aji a shari'a amma ajinsa bai huce ka ce masa hanya ce da ta farki na samar da wani abu da shari'a take so ba wai motsa jikin ne shari'a take so ba ba gaya ba ne wasila ce akwai gaya kamar sallah gaya ce wasila kuma fa shi ne samar da wurin da sallar za ta yi daɗi yanzu kaga shari'a bata hana a saka tiles ba amma tiles ba shine manufar shari'a ba in dai saka tiles din zai taimaka wajen yin sallah a nitsa sai ya zama gwargwadon taimakon sa gwargwadon matsayin sa a shari'a to ita ma shi ma motsa jiki ba wai shi shari'a take bukata ballantana take muku ga dole irin wanda za ku yi sakamakon sa take bukata dan haka wasila ce to kuma duk abin da aka ce maka wasila ne shi ba gaya ba to ya zama wajibi a yi taka tsantsan sako zai iya shiga cikinsa gaya ce in dai shari'a ta yarda da abu a matsayin gaya nan ne matuƙa to za ga in dai ta yarda da shi to babu sako a cikinsa an fahimta ko yanzu kamar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaya ce ko wasila gaya ce cin abinci gaya ne ko wasila wasila ce ta rayuwa amma ba shi ne rayuwar ba to dan haka kaga salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai halatta kai wanda kace so ba saboda wasila ce sai wanda yadda shari'a ta ce ayi ai gaya ce afwan amma cin abinci fa in ka ga dama ka ci da fasse in ka ga wani ya ga dama zai ce maka kwai haka zai fasa shi haka ya zazzage shi a bakinsa wani kuma zai ce sai ya dafa wani zai ce sai ya soya wasu ma in ka ga irin tsarin yadda suke yi za ka sha mamaki ka ga a wato su ga irin tsarinsu kuma ga yadda suke yi saboda haka wannan eh, motsa jiki wasila ce ba gaya ba ya zama wajibi kuma a rike ta a matsayin haka shi yasa zaka ga wasu mutane da aka yi a baya kamar misali mutanen roman mutanen romawa sun ɗauki motsa jikin a matsayin shine ibadarsu wanda zaka ga kowane mutum ƙoƙari yake yi ya nuna ƙwanjinsa da ya tara shi sakamakon motsa jiki tara shi da ya saboda motsa jiki mu kuma a shari'a an hana ka ka tara kwanji ko ka motsa jiki kawai don ka tara kwanji shi yasa Allah ya ji kan abul fat al-busti Allah ya ji kansa da rama a cikin unwanin al-hikam yake cewa ya khadimal jismi كم تشقى لخدمته لتطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان يا خادم الجسم يا كيوان ديكي وجيكي هدما كم تسعى لخدمته لتطلب الربح يا so nawa تقو ta هدم تاو wa ويكنا نيمر ريبا فيما فيه خسران وكما الهالي khusran kuma alhali tadewa ce da asara a cikin burinka ka ci abinci kawai ka yi kyau eh ba laifi bane ka ci kai kyan gani amma ya zama wannan ita ce manufarka ta yadda in dai ba za ka yi kyan gani ba ba za ka ci abinci ba ko da kuwa ƙoƙarin kyan ganin zai iya cutar da addininka to wannan ya zama asara aqbil ala nafsi yi ƙoƙari ka fuskanci zuciyarka fada'il ha nemi abin da zai kyautata maka zuciya fa anta bin nafsi la bil jismi insani domin kai ka zama mutum ne fa ka bambanta da dabba ne saboda zuciya ba wai da jiki ba in jiki ne dukkan ka ai ba za ka kai su ba duk karfin ka ai ba za ka kai doki ba duk saurinka da hanzarinka ai ba za ka kai kyanwa ba duk ka ta wajen nema ai ba za ka kai tinkiya ba akwai dabbobin da duk sun fika abin da kake takama da shi dan haka aqdil ala an-nafs fastakmil fada'ilaha fa anta bin nafs la bil jismi insanu da haka nan, ko da zaka motsa jiki to a wajen motsa jikin ka kula da abin da ya shafi gina zuciya Sau da haka shi musulmi ya zama wajibi ya san cewa mas'uliyarsa ba iya ta jikinsa ba ce kawai duk wani wasa da zai yi domin motsa jiki to ya zama wajibi ya zama wannan wasan ba zai shagalar da shi gaburan gina zuciya ba ba zai shagalar da shi gaburan tabbatar da addininsa ba kuma ba zai kai shi zuwa ga halaka ba ubangiji subhanahu wataala dan ya nuna maka muhimmancin jiki lokacin da yake magana da banu isra'il alam tara ila almala'i min bani isra'ila iz qalu lin nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله إذوا هر إن الله سبحانه وتعالى كيسوا قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من, ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم Allah ya ƙara masa yalwa ta ilimi sai da aka yi magana ƙwaƙwalwa wal jisim kuma jikinsa ma yana yana da ƙarfi ashe ƙarfin jiki da lafiyayyen jiki yana ɗaya daga cikin a wato yana ɗaya daga cikin sharaɗai na shugabanci yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake auna shugaba da su muƙawwimat na alƙiyada abubuwan da za a gwada shugaba da su da za ku samu masu neman shugabanci guda biyu duk sun cika komai sai dai ɗayan ya fi ɗayan lafiyar jiki to wanda ya fi ɗayan lafiyar jiki inda ya babu bambancin lafiyar kwakwalwa daidai suke a komai amma wannan ya fi lafiyar jiki to wanda ka ɗau mai lafiyar jikin a kan wancan eh, shi kuma lafiyar jiki sai da motsa jiki sai da kula da abin da ya shafi ita lafiyar jiki ɗin to idan mun fahimci wannan to ya kamata mu tafi abu na uku shine ita ƙwallon ƙafa duk wanda zai yi ta'arifinta zai gaya maka cewa wani wasa ne na motsa jiki wannan shine nukta ta farko a tarifin kwallon ƙafa. wasa ne na ɗaya kenan na motsa jiki to sai kuma bayanai su biwa da ake yin sa kaza da kaza da kaza da kaza bai taba akida da addini ba ko kwallon menene ba laifi bane to mu dawo mu kalli ita kwallon kafa shine abin mu na uku mecece ƙwallon kafa ko kuma yaushe aka fara ta tunda an ce tawdihul wadihat min al-mu'dilat duk abin da aka san shi kace kuma za ka ƙara sanar da shi sai ka batar da shi sai ka sa mutane ma su shiga wani yanayi ba sai mun yi ta'arifin ta ba amma dai kamar yadda mauki'in wikipedia akan yanar gizo ya faɗi tarihin fara ƙwallon ƙafa cewa wani wasa ne da ɗaɗɗe da aka fara shi kusan a bisa hasashe shekara 2500 kafin shekarun miladiya tun kafin shekarun miladiya wanda yanzu shekarar miladiya ta kai 2021 in ka kara da 2500 kaga ya zama kusan 4540 da wani abu shekarunta kenan a duniya asali waɗanda suka fara yin ta su ne tsofaffin mutanen sin mutanen china wanda suna yin ta idan aka buga tsakanin wannan rukunin da wannan rukunin to inda suka cin sai a yi musu walima a karrama su wayanda kuma suka faɗi aka cinye su a yi musu dukan tsiya su a haka ta faro <laughs> kun ga Allah ya rage wa aya zaƙin ta kenan ko <laughs> da an ci gaba haka in kasancewa an fi ƙarfinka ba za ka shiga ba yanzu misali haka ce aka yi da Inter Milan da misali kamar mu ce da AC Milan yan gari yan ƙasa ɗaya to idan Inter Milan suka ce AC Milan to sai an zane yan AC Milan gaba ɗayan su an musu dan banzan duka su kuma yan isa mila sai a yi walima a karrama su da haka ake yi sannan ta dawo mutanen yunan mutanen greek su ma suka karbe ta da kuma mutanen japan kusan shekara 600 kafin haihuwar annabi isa sannan mutanen misra ma suka karbe ta shekara 300 kafin haihuwar annabi isa sai dai irin tsarin da suke ya sha bamban da tsarin da muke gani yau ana yi wannan tsarin da muke gani yau ana yi an assasa shi ne a ƙasar ingila a shekara ta alif dubu ɗaya kenan da goma sha shida miladiya shekara kaman dubu ɗaya da goma sha hudu ko da goma sha biyar kenan a lokacin da mutanen ingila suka kori mutanen denmark daga yankinsu to sai suka shigo da wasan ƙwallon ƙafa a tsakaninsu amma ƙwallon ƙafan ana yi ne da gawawwakin mutanen denmark don haka sai wannan ya in aka cire kan wannan sai a buga wancan wannan ma sai buga wannan wannan ma sai buga wannan wasu kuma su yi da ƙafafuwa, wasu kuma su yi da ragowar jiki duk abin da ya samu saboda an yi wa 'yan denmark kace-kace wanda ya karanta tarihi ya san ma'arakar da ta faru tsakanin danimarkiyin da kuma mutanen ingila tun lokacin tsofaffin turawan anglo da suke ingila to a haka daga baya saboda kun san ingila ta yi tashen addini kamar yadda za mu zo mu ji ta yi tashen addinin kiristanci musamman ɗariƙar anglican to sai aka zo aka hana yin wasa da wannan wakil na mutanen denmark saboda dalilai daban-daban wasu dalilan suna koma zuwa ga addini wasu kuma dalilan suna koma zuwa ga lafiya har ƙarshe ma aka sanya uquba cewa duk wanda aka ƙara kama yayi ƙwallon kafa za a za a daure shi an saka doka ta sanya mutum a kurkuku wannan ya faru ne a shekara ta 1000 kenan da 16 idan mu koma tarihin ƙwallon ƙafa tun daga wannan lokacin za mu ga an sake dawo da ita an kyautata tsarin ta. a shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari bakwai da goma a ingila sannan alif dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin da bakwai dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin da bakwai aka fara kafa kulab na farko a na farko a duniya wanda shine club ɗin da ya fi kowanne daɗewa wanda jim kaɗan bayansa aka fara laliga. Liga Shi ne a daurin itali wato gasar manya-manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ke italiya so da sun fi kowa daɗewa Ma ko a tarihin ƙwarewa a ƙwallon ƙafa ai yanzu ne ma aka fara samun wa'anda hakikatan za a iya cewa sun fara shigewa gaban italiya ko amma har zuwa gasar a ƙwallon ƙafa ta cin moɗar duniya ta alif da shida, ana tunanin duk wani ɗan ƙwallon ƙafar da bai yi a kwantiragi da ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na italiya ba to bai zama hamshaki ba da cikakken ɗan ƙwallon ƙafa an yi lokacin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ta inter milan ta tattara 'yan wasan da duk duniya babu kamar su kuma ba a daɗe ba to kuma tun a wancan lokacin bal ɗin take da tasiri a yankinsu argentina an fafata da ita brazil a ƙarshe-ƙarshe an fafata da ita an fafata da faransa tun da daɗewa a wanda kuma sai yanzu ake samun irin su holland da sauransu su ma duk suna tasowa <clears throat> a 1862 1862 shine ita ce shekarar farko da aka fara samar da dokoki da ai in ka fusata ma zaka iya bal ɗin da hannu kuma in mutun yayi maka abu ka iya dukansa ko ka naushe shi to amma sai aka fara samar da dokoki na cewa idan mutun yayi kaza sai an yi kaza in ta fita a wuri kaza da in bal ta fita ta gefe kawai duk wanda ya riga dauko ta shi zai buga amma yanzu kaga an ta fita wanda ya fitar da ita to 'yan wancan garin ne za su samu damar karɓar ta su doka da ba a san wani wani free kick ba al-rakl hurra ba a san wani penalty ba a abin nan raklatul jaza ba a san wani irin wa'annan abubuwan duk to al-alif biyu aka fara fito da ita a 1865 aka hana mai tsaron gida cewa idan ɗan uwansa ya bugo masa bal kai ya kama ta da hannu kun ga yanzu idan ana yi tsakanin manchester misali da real madrid to sai ɗan manchester ɗin sai ya juya sai ya buga wa golansa golkifa ɗinsa in golkifan ya kama da hannu ne za a ya yi kuskure ko ya aikata zunubi kuma wannan zai janyo kamar dan wasan garin ne ya taba ta da hannu a rukunin rukuni na 18 18 kenan a 1867 aka kirkiro ba a yadda da laba ba shine abin da ake kira at-tasallul ko offside daga nan aka kirkiro shi a 1872 a da can kafin 1872 baldin katin-katin ake wa'yansu iri da wata mata fi ƙarfin girman 'yan ƙwallon amma a 1872 aka kawo sa'id na bal na, na, da sai ta kai wannan sa'id din sannan za a taka leda da ita wanda uh, spherical ɗin shi chart ɗin na bal ɗin shi spherical chart ɗin ai yana da degrees ɗinsa ko ko ta ko'ina 360 degree ne ko to wanda yake a irin tsarinsa na yanzu a 1872 aka kirkiro shi a 1875 kuma haka dai shekaru na ta shekaru na ta shekaru har zuwa inda aka fara aka kirkiri fifa aka kirkiro yansu daga cikin kungiyoyi domin su kula da tsarin yadda kwallon kafan zai ci gaba ƙarshen tarihi dai shine a 1992 shekarar da aka yi munnar cikar cika shekara 500 da korar musulunci daga yankin turai ta gabas da ta tsakiya a barcelona a spain kenan eh, to a wannan kuma shekara aka kirkiri fara yin world cup na mata da lalacewa ta lalacewa har da na mata ma to wannan a takaice tarihin yadda bal faro kenan to kamar yadda muka sani muka ji a wannan dan tarihin da na kawo wannan shine nukudan mu ta hudu a cikin nukudi goma za mu ga ƙwallon ƙafa ta shiga garari a ƙasashen da suka karɓe ta a karo na farko a lokuta mabambanta mun ji sama da shekara dubu hudu tana nan mutanen china mutanen greek mutanen roma mutanen Misira, mutanen turai amma duk ciki baka ji inda ta gangaro inda musulmai suke ba sai dai zaka iya cewa misira amma misira tana da tasiri na kiristanci tun a lokacin so babbar coci ta duniya ta gabas a can take ta kibdawa to amma a shekara ta uku da goma sha hudu, da alif alif uku da da da arba'in tara, uku. da alif ɗari hudu da arba'in da bakwai wa'annan a jere shekarun nan satin satin 49, 1447 duka an taɓa sanya dokar hana ƙwallon ƙafa a ingila dalili ku shi ne parliament na ingila ne ke rattaba hannu a kan dokar kuma kimasta ta hanawa shi ne saboda tun fitowa ƙwallon ƙafa ta zo ta mamaye wasan polo da ake yi da wasa da ake yi na tseren dawakai kuma sun fahimci cewa mahimmancin wasan tseren dawakai ya fi akan na ƙwallon ƙafa kuma babu wata hanya da ya kamata a ba a ceto mutane sai a hana ƙwallon ƙafa ka je ka duba tarihi za ka ga waɗannan shekarun 1314 1349 1447 duka an taɓa haramta ita ƙwallon ƙafa ɗin a ƙasar ingila daga cikin dalilan da suka sa kuma akan hana saboda sun haram suna ita ƙwallon ƙafan ta shagalar da matasa da yawa daga zuwa coci ranar lahadi alhaji shabab an salatul ahadi fil kanisa to saboda ƙarfin da coci take da ita tun a wannan lokacin a nan turai musamman a ingila ya sa ba ma daga parliament ba daga fadar sarauniya aka haramta ƙwallon ƙafa kuma aka tanadi doka ga duk wanda aka ƙara kamawa ya yi sai daga baya ne a hankali a hankali ƙwallon ƙafa take dawowa yanzu kun ga mun taho mun ga hatta su kansu iyayen gidan na yaranmu ga yadda bal ɗin take a wurinsu tana hana zuwa coci ranar lahadi tana shagalar da mutane sun fara mantawa da wasan mahimmancin wasan tsere wannan dalilan ya sa a waɗannan shekarun aka haramta ta sai mu tafi na biyar mun yi rabin lakcan mu kenan mu duba halin da muke ciki a yau da kuma yadda bal take a wurinmu to mun yi bayani cewa ita bal in za a yi tarifinta za a ce maka wani wasa ne na ɗaya kenan na motsa jiki na biyu kenan su suka fi muhimmanci a wajen da ake yin sa kaza da kaza da kaza to kusan mu yanzu al'amarin ya huce maganar wasa abin ya kai zuwa ga biyayya makauniya abin ya kai zuwa ga soyayya ta ba gaira ba dalili kai wani lokacin ma abin ya kai zuwa ga ibada abin ya kai zuwa ga aƙida wacce take iya bayyana a fuskan mutum ta bayyana a tufafinsa ta bayyana a tafiyarsa ta bayyana a shakalin askinsa, ta bayyana a rawarsa ta bayyana a duk wani abu da yake yi akwai mutumin da saboda tsabagen san barazil da yake yi hatta carbi ma irin wannan da suke ja nasa ya ne wannan na gaya muku na san shi ne ba wai hatta takalmi ba zai sa takalmi ba sai wanda hancin takalmin yake yalo ne komai muninsa da lalacewa to kaga misali mas'alar ta wuce kuma wasa ko ta kuma koma aqida tunda yanzu aka ce maka 'yan khawarij wata aqida ce wacce take da kudiri take da kamanni take da wasu tasarrufa. mutum ya haɗa su a ce masa ya zama ɗan khawarij to ita ma wannan ƙudiri ne a zuci cewa shi in baka kaza misali in yana son misali idan yana son kaddara yana son chelsea to akwai ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ba sa ga mukiji da chelsea to daga cikin rukunai na san chelsea fato kuma sai ka ki wa'annan ƙungiyoyin ko suwaye su na ɗaya kiran ko da za a baka kyautar rigarsu to ba za ka sa ba sannan daga ciki sai kana kaza to kaga an hada aƙidu da ayyuka da sauransu to al'amarin ya huce misali wasa ya koma zuwa ga bin wani Allah zaka iya ganin yaro yana yin wata rawa ka tambaye shi sai ce maka ai wane ne in ya tibal shi ma haka yake yanzu in kun tuna lokacin da aka tafi olympic a 1996 ga waɗanda suke da shekaru kun san a lokacin janar sani abarta Allah ya ji kansa an kwashi malamai wanda wai za su tafi su yi addu'a an kwashi malamai na musulunci masu addu'a irin masu carbi da sauransu an kuma kwashi fastoci fasto-fasto su ma an dafa-dafa an tafi da su ko ba haka ba to ai kukula akwai wata waka da aka dinga yi lokacin in najeriya ta ci bal waje iya tuna waƙar da yarabanci ake yin waƙa ko to kiristocin yarbawa ne suka fara yin ta ana oshe oshe o oshe o ba an gode ba ke nan ko? sai a ce menene to ai shi baba din da ya addu'ar kiristanci aka ci nasara a ganin su shi ake godewa to mu kuma sai ka zo a cikin zazzau ko a kano ko a katsina ko a kaduna ko a Sokoto ko a zamfara ko a cabbi sai ka ji mu ma kuma mu musulmai ne amma muna godewa fada saboda fada ya ce da sura ya yi addu'a kuma a ƙarshe ya ce a cikin sunan uba da ɗa da ruhi mai tsarki to wannan muna gode masa kenan kaga abin ya koma ibada kenan ko to sannan abun kuma ya kai ga ana fifita ita ƙwallon ƙafan ma fiye da ambatan Allah idan ka zo ƙwallon ƙafa kafin ka ji an ambaci Allah so ɗaya ka ji an yi a shari'a ya kai so nawa ya kai haɗuwa da mutanen da kwata-kwata babu Allah a cikin ransu gashi kuma manzo Allah sallallahu cikin hadisin Abu Dawud da Tirmidhi na Abu Sa'id al-Khudri yake cewa la tusahib illa mu'minan wala la yakul ta'amaka illa taqi karka kuskure ya zama abokinka ba mu'mini bane to kai da kanka ka san dan iska ne a kusa da kai kuma shine abokinka kuma shi kake so ka je ka yi labarin kulab din da kuke wannan duk imaninsa da addininsa to fa dai ba kulab din ku daya ba ba faruwanka da shi to kun ga inda kwallon kafa ta zama a yanzu ballatana idan ana yin wani league haka ko champion league ko premier ko la liga ko serie a ko wani daga cikin irin wa'annan kofunan da ake yi ko ana world cup ya kaga kenan kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul an'am wa mal hayatud dunya illa la'ibun wala haun wala darul akhiratu khairul lillazina yattaqun afala rayuwar duniyar nan gaba ɗaya ba abin da ya cika ta face wasanni da wargi amma aljanna ita ce tafi alkhairi ga waɗanda suke da taɗawa da haka ita ya kamata su tsaya su nema ba wai ƙwallon ƙafa ba afala ne yanzu ba za ku hankalta ba a nan ne za mu ga cewa haƙiƙa maƙiya ɗan adam umuman sun ci nasara wajen rataye zukatan mutane gaba ɗaya ta tattara zuwa ga wata fata da aka hura mata iska wanda idan ta tashi sai ta tashi da zuciyarsu in ta faɗo sai ta faɗo da zukatansu kaga wannan ya zama shagala ce cikakkiyar shagala da rashin hankali da tunani mutum ya taƙaita tunaninsa gaba ɗaya zuwa ga wata ‘yar fata wacce aka hura ta in ta gabas ya bi in ta yamma ya bita, ta in ta kudu ya bita, in ta arewa ya bi ta a kanta zai gina kiyasinsa da tunaninsa da abin na wani muddar lokaci ne kaɗan wanda za ka yi ka daɗe ba ka maimaita ba da sai a iya cewa la'alla akwai dama-dama amma abin har ya huce ya zama ya zama sara da ɗabi'a ba za ka gane haka ba sai ka ga yadda makiya ɗan adam makiya Allah suka shagalar da duniya gaba ɗaya da abin da ya shafi wasanni yanzu misali a shekara kawai tsakanin shekara ɗaya zuwa shekara hudu at global level a tsari na a duniyance akwai gasa goma sha biyar wacce kuma an sa ta a lokuta mabambanta misali akwai friendly match da ake hadawa wanda FIFA tana shirya wannan friendly match din lokaci bayan lokaci tana jagorantar su a haka kafin a zuwa ga world cup ko mundial da faransanci <clears throat> kafin akai zuwa ga world cup an yi wani adadi na friendly match wanda kuma kasancewa yanzu an gama tsakanin ƙasa kaza da ƙasa kaza ko kulab kaza da kulab kaza to kuma saura kulab kaza da kulab kaza so da kar a zauna lafiya da an gama badar sai a tafi uhud daga nan sai a hazab ka sami yaro yanzu shekararsa goma sha takwas amma zai iya gaya maka a wasan da aka yi tsakanin belgium da costa rica a 1994 watakila ko uwarsa ba ta yi aure ba a lokacin in shi ne ɗan fari ai costa rica ta buga 3-3-4 system ne double striking wane shi ne kaza wane shi kaza duk kullu tafasil ya iya tahlili na fitar hankali zai ce maka ai a world cup 1998 a final ɗin brazil da france da aka ci brazil biyu ai matsalar ta wane ce da wane ba shi da rai a lokacin in kuma ma an haife shi yana jariri fil mahdi sabiyan kuma zai maka rantsuwa akan ba dan wani bada kaza ne amma yanzu ka ce masa in yana karatu yana kasa akwai masu karatun qur'ani da komai ka ce masa zo maka jarabawa hadisai goma a cikin arba'una hadisi al hadis al awwal an waye yace maka an umar bin khattab rawahu waye kile ce ba bukhari da muslim wannan an jibali al hadith al sanifa ya ce ya manta in ya iya ce maka an umar aidan waye rawaito shi rawahu muslim hadisi na uku fa an abi abdurrahman abdullahi bin umar waye rawaito shi bukhari da muslim hadisi na an abdullahi bin mas'ud waye rawaito shi bukhari da muslim a haka ya kai maka zuwa hadisi na goma an abi hurairah radiyallahu anhu rawahu muslim inna allaha ta'ala tayyibun wallahi wani ba zai iya ba amma zai faro maka in ya dawo maka gida Najeriya ya sanya wace shekara sam okaraji ya mutu me yasa ya mutu kwallo nawa ya ci a nation cup na shekara ta 1980 kaza duka ya iya ya san wa'annan bayanan amma kuma abin da ya shafi addinin sa bai sani kun ga ana yin friendly match sannan akwai a wannan con ifa da ake shiryawa na da fifa take shiryawa sannan kuma akwai kofin florida sannan akwai intercontinental cup sannan akwai kofin da ake sawa gasar kofi da ake sawa na Amerika. sannan gasunan dai masu tarin yawa kusan kwallaye goma wato wasanni nau'o'i goma sha biyar gasa gasa daban-daban idan muka dawo afirka har yanzu ne akwai gasa nau'o'i shida wanda ake karaɗe su a tsakanin shekara biyu kafin a sake maimaita nation cup zuwa wata world cup din akwai nation cup akwai manya-manyan club-club da suke afirka da su ma suke yi sannan akwai league da ake yi na afirka sannan akwai ƙungiyoyi na afirka su ma da suke shiryawa da dai sauransu akwai super african cup sannan kuma akwai qualifying world cup wanda duk in ka kalli wannan to kuma jira ka zo ka kalli wannan ana jira ka kalli wancan ana jira ka kalli wancan kuma duk kallo sai ka yi asara yanzu da za mu koma analysis ta fuskar tattalin arziki irin asarar da ake yi allah da za mu taɓa wani abu a ƙarshe-ƙarshe za ka ga irin asarar da ake yi balle sai kuma a zo tun asiya wanda su kuma asiya tun da dama an fi nufinsu da masifa fiye da mu su kuwa nau'o'in gasa goma sha takwas ne su hasu wuce makaɗi ma da rawa na asiya ke yanzu ka je sa'udiyya ka ga yadda ake yi akan harkar bal yanzu ka je ka jarraba ka je makka a bakin harami ka ce ka ahmad musa wallahi wani sai ya ga ya ka cin abincin dare a ranar ما شاء الله تعرف لاعب أحمد موسى والله لاعب ممتاز جدا والله الحمد لله أمالا لا شيء أنا من تلامذة الشيخ محمد الأول الألباني الذي أفنى عمره في تعليم الناس السنة ومنهج السلف دينار وانسى لكي وانا كي تشافى <laughs> to ballantana kuma inda za mu zo a turai to Allah na tuba ku gafarce ni in yi wani karin magana da bahaushe yake yi wata mata yi tuza bare mai ciki turai nan ne asalin gidan abu to amma su kuma gaba ɗaya butulat ɗinsu nau'o'i hudu ne kawai nau'o'i hudu ne kawai amma a cikin nau'o'i hudun nan gaba ɗaya duniya ta tattara a nan misali yanzu premier league da ake yi na club-club na ingila club ashirin ne kuma kowane club a cikin rukuninsa zai yi wasa talatin da takwas za a fara a watan august ka wanda aka fara yanzu august a ci gaba har a kai disamba a shiga january na shekara mai zuwa february march april may sannan a gama don haka aiki ne a gabanka kafin ka gama kallon wannan premier league din kana tafa kana sanin suwaye suka ci suwaye suka yi asara to ka lissafa min 38 so 20 kuma kowace mubara kowane match guda daya idan ba a tafi zuwa extra time ba tare da lokacin da ake bayarwa na injury time mafi karanci shine minti 90 to 90 su 20 da 38 ga duk wanda ya kalli premier league to kuma ka san ana samun a cikinmu da, da, almajiranmu ka hatta malamai ma da sarakunanmu da shugabanninmu wanda baya fashin ko ɗaya daga cikin wannan 38 don ka gama da premier ka zo la liga na, na italiya shi ma kulab 20 ne kowane kulab kuma zai yi bal 30 zai wasa 38 sannan ka zo Serie A na Italiya shi ma nafsu shay sannan ka zo na Faransa shi kuma na Faransa kulab takwas ne kuma kowanne zai yi wasa talatin da hudu, sannan sai ka zo na Germany wanda ake ce masa Bandos na Germany shi ma kulab takwas ne kowa zai wasa talatin da hudu. sannan a zo na portugal ka lissafa mun a wayannan abubuwan guda shida za ka yi su a cikin august september october november december january february march april may a wata goma ake so ka yi su asharatun kamila ka ga wannan ka ga wancan ka ga wannan ka gani wani ka gani live wani kuma ka gani bayan an yi an gama ballantana kuma yanzu da muke da data wani kuma bayan ka zo ma sannan highlighting din da aka yi ka zo ka ji sannan ka sai jaridu ka dinga bibiyar labarai akan yanzu ya aka yi kuma me zai faru me ya faru ka san al'amarin ya fita daga wasa da motsa jiki ya koma wani abu daban kuma sannan bayan nan kuma fa akwai champion league wanda za a tara zakakuran a kuma zo a yi kalubale a yi gudun ya da kanin wani sannan kuma bayan nan akwai europa na su can na abin nan shi ma wanda za a zo a yi a ɗauki na biyar da na shida wanda suka zo na biyar da na shida wanda za a tara kusan tim 48 su kuma za su zo su buga bayan duk ka kalli wa'yancan na ƙadan wannan sai kuma ka zo kalli su na siyatan to kaga a nan duka in ka gama kuma akwai babban alhajjul akbar yawmal furqan yawmal taqal jam'an sai world cup ita kuma duk wani wanda ya isa duk ya je a gama barja gumi bayan shekara huku kuma a zo a biya bashi wanda ita kuma world cup bayan shekara hudu ake yin ta ko wanda ana yin wasa 64 kuma ba wani lokaci wani awa da ka sani da ba a sa wasa a awa wata a sa ta biyu na dare wata uku na dare wata hudu na dare mu a nan kenan wata sha biyu na dare wata takwas wata bakwai na safe kuma wallahi haka dole za ka takura kanka a kan sai ka tsaya ka bi ka kalla wannan shine abu na shida abu na biyar afuwan rabin lakcattamu game da abin da ya shafi yadda bal ta koma a wannan zamanin mun yi magana akan motsa jiki mun ji ita ma motsa jiki ce to amma kuma ga halin da ta tsinci kanta a yanzu sai abu na shida shi kuma wani irin tasiri ita bal ɗin ta yi wa rayuwar mutane ala wajen hirkusus to inda za mu raba aspect na rayuwa mu kalli ɓangaren tattalin arziki mu kalli ɓangaren zamantakewa mu kalli ɓangaren siyasa mu kalli ɓangaren addini mu kalli ɓangaren ƙwaƙwalwa za mu ga duk wani ɓangare da ka shiga sai ka ga ɓannar da baltai ɓallon ƙafatai misali akwai authentic report ko analysis da aka bayar lokacin da aka yi world cup a germany wanda rahoton ya nuna cewa kasuwanni na hannun jari da kuma kasuwanni na tsaye na duniya ga baki ɗaya sun girgiza sakamakon rubdubu da aka yi da kuma mai da hankali akan shirye-shirye da kuma fuskantar wasannin nan guda 64 na world cup da aka yi kuma a lokacin da aka yi world cup din an ba da rahoto akan cewa da yawa ma'aikata musamman a turai da kasashen larabawa sun samu matsala da shugabanninsu wajen halartar aiki da safe saboda mutum ya kalli match biyu ko uku da daddare ya tashi da safe yana ciwon kai ko bacci ya kwashe shi bai tafi wurin aiki ba ko kuma ya je wurin aikin irin ƙoƙarin da yake yi a wajen aikin ya gaza yin abin da ya kamata haka zalika a singapore suka fitar da wani rahoto a wancan lokacin mai matuƙar haɗari akan cewa kasuwar properties kasuwar filaye da gidaje gabaki ɗaya ana barazanar ruguje wata sakamakon shagalan mutane da abin da ya shafi al'amura na bal to haka zalika a ko'ina ma duk lokacin da aka ce ana yin wata kaka ta ƙwallon ƙafa to in ka koma ta fuskar tattalin arziki sai kaga an samu matsin lamba wasu al'amura sun tsaya haka zalika a an samu labari cewa lokacin da aka fuskanci kaka ta wato ƙwallon ƙafa tsakanin Mai zuwa jul irin tashin gauran zabi da waɗansu kayayyaki suka yi sakamakon fuskantar kakata world cup ya janyo hankali ya sa masu bincike sun yi ta bincike kuma suka gano cewa kayan suna tashi ne daga shekarar da za a yi world cup daga watan may to kuma sai watan ah, june sai kuma su sauka wannan ta fuskar tattalin arziki nan kaɗan daga ciki sannan ta fuskar aƙida akwai mutane a nan najeriya balma a arewacin najeriya da idan tim ɗin da suke in aka tayi za a yi laliga ko premier league ko whatever waɗannan abubuwan to wani musamman masu raunin imani wani zai tashi ya kiyaman laili saboda Allah ya sa tim ɗinsu ya ci wannan idan ya zama yana da orientation na kiyamun laili kenan na san kuma kun taɓa ganin wanda ya haɗa ko ba haka bane amma maganar harkar Filistin maganar Burma maganar Tibani maganar Arakan maganar abin nan maganar ƴan uwanmu da ake zalunta a ina ba ruwanka da ita amma abin da ya shafi ya ka kwallon kafa aka tashi kai kiyama to wannan ma ai wali ne wanda zai kiyama lailan wani zai tafi wajen boka ne akan ai masa aiki yana nan fa Najeriya shine naji wani wani mai barkwanci mai irin maganganun barkwancin nan yi wata magana ta burge ni sosai a hankalce yace dan wasa ne fa ina jin duk kura gani a social media yace dan wasa ne dan wasa wanda albashinsa na mako ɗaya zai ci da ƙauyenku gaba ɗaya zai ci da ƙauyen ku kakaf in aka faɗi nawa yake samu zai ci da ƙauyen ku yace watakila ma siyo shi aka yi kai ka biya naira ɗari ka shiga gidan kallon bal kana zaune a kan benci sai shi fa ko ya ci ko bai ci ba fa sai an biya shi wannan albashin ya ce ya taho da bal ga shiga gola yana diri a madadin ya buga ta shiga raga sai ya buga ta sama ta oba yace kana zaune a kan benci zai ga ce ka gaban za jaki yace ce to kai da shi waye jaki <laughs> kaga a hankalta kai da ka faɗa haka kai ne jaki shi bai san ka ba bai san garinku ba lokacin da aka yi yayin david beckham wata hira da aka yi da shi a bbc idan ban manta ba lokacin ya fi kowane ɗan wasa shahara kamar shekaru goma baya aka ce masa dama ba musulmi ba aka ce shi wa ya fi tsana ce musulmai ya fi tsana aka ce to aiko mafiya a isa'iya da aka statistically an ga cewa musulmai su suka fi kai ce wannan shi bai shafe shi kuma a irin tashoshin nan na rashin mutunci na turai akwai tashar da ta taɓa yin gasa tsakanin shi david beckham ɗin ɗan holanda ne ko ɗan ingila ne david beckham ɗan ingila ne tsakanin shi da Allah wa ya fi supporters wai da kyar Allah ya fi shi da wasu ƙuri'u kai kuma a lokacin ana ta cewa sai shi sai shi sai shi kaga ta fuskar aƙida kenan layoyi ka gan za a fita bal ɗin yanzu ko a irin kofin ƙalubale challenge ko waye ko irin wannan da ake buga wani division din nan in kaga irin tsafin da ake yi a jefi mutum ma a kafa a tura wa mutum aljanu kawai saboda wai ya taso yana yana ku duba ku gani mana duk ɗan wasan da suke tasowa in ka lura zaka ga yawancin su ana jifan su jifa iri daban-daban ya ga mutum da ya fara abin nan karshe an kai shi ƙasa to kaga irin abin sharrin da ita bal take haifar mana kenan bayan nan akwai rigunan da muke sawa wanda yawanci rigunan zaka ga wasu akwai cross a jikinsu amma kuma yaro zai sa su kuma ya yi sallah akwai club din da saboda girmama cross da suke yi shine taken su kuma haka ka ga muna sawa ko a jikinmu. wanzu ala Allah sallama yi umarni duk inda aka ga eh, ya umarci da na'ali duk inda ya ga wani gicciye sai ya kai shi kasa kuma haka sahabbai suke ba sa taba yadda su gani balle su ɗauka su sa a cikin jikinsu to haka zalika kuma a sakamakon bal idan ka ji irin asarar kuɗi da mu muke yi al'alamin islami abin zai baka mamaki sannan bugu da ƙari irin caca da ake yi wani da can alabari labarin muke ji a ƙasashen inyamurai amma yanzu an wayi gari a cikin gari kamar kano a kasuwa kamar ƙofar ruwa wani ɗan banza zai zo ya buɗe kantin caca mutane su zo su dinga yanka in za a yi siriya awa a ganin waye zai ci sai ka zo ka yanka in ka yanka sai kuma ka biya kuɗi farkon da na fara ganin wannan ni a wani gari na gari ne ya bani mamaki ko a nasarawa ne ta nasarawa state ne ko a ina ne ashe ashe a kano ma ana yi ƙarshe sai da aka zagaya da ni aka nuna min shagon da ake yin wannan cacar a ƙofar ruwa a kano abin zai abin zai baka al'ajabi na san ko kuma nan ba za ku rasa ba wannan betting din da ake yi banda kuma wanda ake yi tsakanin abokai da abokanai a unguwar akwai wanda ya saka kaninsa wallahi yace ya sa kaninsa ya bada kaninsa in aka ci barazin kuma aka ci barazil din karshe sai da aka shiga aka yi ta magana ana ta bada baki to kun ga irin tasirin da ita ah, shi kwallon kafa ya mana a hankalce a addinance banda kuma sanda za a shiga stadium kafin lokacin sallar la'asar kuma har magarba ma ba a gama e, abin nan ɗin bal ɗin ba gaba ɗaya to da ƙila ba za a take ƙwallo ba sai bayan la'asar su sai to dole ka shiga ka nemi wurin zama ka zauna to in ka shiga ka zauna an fara bal ɗin nan ƙarfe biyar to kaga a lalata in ba a yi bata lokaci ba da wani abu to sai an yi aminci casa'in ga sai an kai dab magarba ke ana gamawa wani lokacin ma musamman a lokal wacce muke yi ma busawa shine kiran sallan magarba ana kira ladan yana kira to shine za a dakatar da bal din a lokacin to a lokacin jiki yayi kace-kace ga guni ga shi tsakanin filin zuwa gida akwai tazara sai kuma a taho ka ga suna zabga zabga samari suna wucewa ana sallah maganar su je karatu ma bata taso ba to a lokacin nan za a je a dan huta sai dab da isha ma tukunna wani zai yi alwala sannan a zo a yi sallah to kun ga irin tasirin da ita bal din ta yi mana sannan idan da zaka koma kuma diplomatically ka ji irin yadda ƙasashe suke ɗaukan nauyin abubuwa na bal yanzu ka bi rahotannin da ake bayarwa game da progress progressive report na shirye-shiryen yin world cup ɗin nan mai zuwa a ƙasar ka ji irin mahaukatan kuɗin da ƙasar ta kashe kafin ta sami dama ma a hata ya zanto sunanta ya fito a matsayin wacce za ta karɓi baƙuncin ka ji mugayen mahaukatan kuɗin da suke kashewa sannan kamfanin coca-cola wanda kuma mu tara kudin coca-cola kun sani abinda suka kashe a wata world cup guda daya dala miliyan 28 saboda su yi musharaka a wani daga cikin activities na world cup din sannan a abin da ya shafi eh, talla da sanya tambarinsu a wasu daga cikin jerseys na 'yan ɗin sun kashe dala miliyan 60 60 miliyan dollars haka zalika mm, wato yahoo kamfanin yahoo na, na masu microsoft abinda suka kashe shi ma akan abinda ya shafi wato al'amura na gudanarwa da kuma sanya tallace-tallace shi ma miliyoyin daloli ne kusan an ce a dala miliyan arba'in wanda in ka tara abin da fifa take samu na gudunmawa da kudin tallace-tallace da kudin kaza yana haura dala biliyan biyu yana haura dala biliyan biyu wannan ba shi ne fa kudin gudanarwa to tambaya anan wannan dala biliyan biyu in ya tsaya haka wannan tsohon tsohuwan data ne ma na baku tukunna lokaci ya ƙure min ban tsaya na bincika latest one na last world cup ba to bisa ga kaddarawa yanzu kaddara dala biliyan biyu waye ke bada dala biliyan biyu isra'ila ce take bayarwa america ce take bayarwa faransa ce take bayarwa china ce za ta bayar mafi yawan kuɗin daga cikin kuɗaɗen gwamnatocinmu ne na ƙasashen musulmai kuma mafi yawan cinikin mu muke musu ma wai magana ciniki ne to banda kuma kuɗin da ake samu na program da ake saukewa wanda ƙarƙashin wannan program ɗin mu yanzu Allah ya taimake mu ma sai yanzu ne muka kai zuwa ga 4G amma kasashen da suka yi nisa kamar kasashen larabawa da suke ba wa technology mahimmanci yanzu programs din da ake amfani da su wajen kallon ball din da irin playstation da kamfanin nukan da suke sponsorin din bal din suke shiryawa da irin tv games na na su da animations animations ke cewa kome na irin su 'yan bal din da irin mahaukacin kuɗin da ake samu na data yanzu su ma da za a tara su za ka ga budget ne na kasashe daban-daban a daidai lokacin da da yawa daga cikin kasashen musulmai suke fuskantar barazana ta tattalin arziki a daidai lokacin da rikici ya kici ya kici yiwa tsakanin diplomasiya ta iran da diplomasiya ta Mamlakatar arabiya ta saudiya tsakanin Fusi a yaman da kuma al-Mamlakatul Arabiyyah saudiya tsakanin talakawa da ake zalunta a suriya da gwamnatin Syria tsakanin misra gwamnatin misra da masu kishin addini a misra tsakanin kaza wannan mu duk a wuraren mu ake yi amma wannan aka tafi can wurin su su kuma gana ce ta shagala da wargi kuma duk da kudaden gwamnatocin mu ake yi sannan idan da za ka shiga kuma irin abubuwan da ake sawa na golden boot da ake bayarwa lambar da ta fi kowace lamba shahara golan da ya fi kowanne kama abin nan tsare gida wanda in ka ji mahaukatan kuɗi kuma sponsorin ɗinsu ake yi shi ma abin zai ɗauke maka hankali ya sa ka abin nan sannan inda za mu koma ta fuskar rayuwarmu yaranmu irin yadda suke yin kitso da waɗansu da suke shafa fenti a jikinsu da yadda suke yin dayin da yadda suke yin aski wanda yana cin karo da kyawawan ɗabi'u na musulmai da kuma abubuwan da za su iya wa mutum tasiri ma a abin da ya shafi lafiyarsa banda kuma irin haɗarin da ake yi wajen celebration saboda wani kulab ko wata ƙasa ta ci bal wanda ko mu a nan najeriya sakamakon ɗaukar ƙwallo da najeriya ta yi a 1996 a olympic mutanen da suka mutu a kowane gari sai ka ji an ce maka wani a lokacin saboda kamar yadda ake in an ci zaɓe sai ka ji an ce mota ta zo ta kaɗa wannan saboda celebration ƙasa ta ci bal na ya mutu wa na ya mutu to banda kuma raba dare da ake yi a zauna ai ta kallo ai ta kallo ai ta kallo shine wani mawaƙi yake cewa halfilisti wadda ya ji irin yadda ake shewa da harguwa ya ce halfilistinus to riddat adalil aqsa maqama hal jiyushil fathi adat fil musanna wa usa usama hal masahna dam'a huznin abra ajfanil yatama hal husunin zulmi dukkan واقتحمناها اقتحامه أم صلاح الدين لبى طهر أهات الأيام فانبرى شخص وقال ليس يدري ما الشهامة أيها المسحور لهب مهلا فاز بالدور الكرام يسي يزدق الله كارنا اكي مثل ما يسمى قاتوا فلسطيني شي ساعكي تونا منك عادل الأقصى مقامة هو مسجد الأقصى زيادة ومتأينسة مسجد الأقصى ذاك إيه بي ام بيزا ka yanki tikiti ka je ka bauta wa Allah a tallata shaddun rihal illa ila salati masajid wannan ce ta sa kuke wannan munnar hal jiyushil fathi adat ko kuma a'a rundunar da aka tura domin su je su bude sham da farisa farisa da rum su ne suka dawo aka bada labarin nasara da suka yi fi musanna wa usama musanna da ya tafi farisa wa usama tufin zai da sai da abokar ya tura shi zuwa ga rum hal masahna dam a huznin abra a jifanin yatama ko mun gama shafe hawaye na bakin cikin matan da mazajensu suka mutu da marayun da muke da su hal husunuz zulmi dukkat ko kuma an gama dandake katangu na zalunci wakta hamna hattihama mun shiga cikin garuruwan da azzalimi suke zalunci mun ɓace mun shimfida adalci shi yasa kuke wannan ihun kuke munna amsalahuddin labba tsohura a hatil ayama ko kuma salahuddin ya ce ya jiyo kukan mata da aka kaskantar a filistin ya ce ku kwantar da hankalinku zan fito gobe in je kai muku ɗauki shi yasa kuke wannan ihun kuke minna wannan tambaya yake yi sai tambara Shafsun sai wani ya tashi ce kai da Allah rufe mana baki wa qala yace laisa yadri mashahama kaji wannan yana ta lissafa mana wasu abubuwa shi bai san mece ce jarumta ba ayyuhal mashuru la mahalan kai da aka sihirce ka tsaya faza bid dawril karama kulab din mu ne yace shi yasa muke wannan ihu to dan Allah jama'a da wannan Allah ya umarce mu wannan shine abin Allah ya ce ubangiji fa abin da yace iqtaraba lin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم kaji yadda ka san lokacin nan ake gaya mana Allah ya ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum mutane fa hisabun su saura kirs yazo wahum fi ghaflatin mu'ridun asa gaba ɗaya mutane suna cikin shagala daga fala gaba ɗaya ma basa fuskantar hisabun sun bashi baya ma ya atihim min zikirin min rabbihim muhdasun ba yadda za a saukan musu da wani wa'azi sabo daga ubangiji illa sam'uhu wa hum yal'abun zaka ji suna sauraron su amma suna wasa lahiyatan qulubuhum gaba ɗaya zuciyarsu ta shagala to da Allah jama'a kuma ba haka muke ba sakamakon kwallo abinda muke kenan abin ya kai ba babba ba yaro ba mai hankali ba mahaukaci wani lokacin ma akan sami yaran da suke rataye cross saboda wani celebrity wani dan dan dan dan dan wani wani dan wasa shi ma yana rataye cross din da irin halin da mutum yake shiga idan subscription ɗinsa ya ƙare na tashar da yake kallon bal ɗin kaga yara sun zo sun addabi mahaifinsu inda almajiri zai zo ya yi bara to ya san akwai nassin da ya haramta bara zai ce kai ba manzo Allah ya haramta bara ba amma kuma zai iya siyewa ƴaƴansa zai subscription na Go TV ko DSTV ko Star time ko irin tashoshin da ake subscribing domin ka kalli ball wanda zai subscription mai tsada kawai dan saboda kada lokaci ya kure masa wani ma a sanadiyar kallon bal din zai sa sola a gidansa wani a sanadiyar ta zai tashi inji amma su an sako karatun dr kabir asrar a sunna tv kano ko an ko karatun malam bashir ko karatun sheik malam nura ko karatun kowane malami ne ma an an ɗauke wuta a yi haƙuri amma in bal za a saka a kalla to kun ga irin tasirin da bal ta yi mana an samu a ƙasashen larabawa inda su suka fi mu shagala don a je a kalli premier ko a kalli la liga ko a kalli world cup a je garin a kalla an sami yaron da yake yara ma ba yaro ba da yake kokarin ya je ya siyar da kodarsa saboda ya samu kudin da zai sponsorin din kansa saboda iyayensa ba za su iya bashi kudin ba kuma munan ana aje tukunya yaro ya je ya sace ta ya kai ta wurin masu aluminium don ya samu kudin da zai biya ya shiga gidan kallo ya kalli kwallo kun san ana wannan to jama'a wannan shine halin da muka tsinci kanmu abin takeici wani lokacin kuma hadda mata ma ita ma mace ka gani ta iya yare na yan bal fiye da yanda baka zato amma yaren ilimi yana mata wuyar dauka kaga yaro bai iya turancin kirki ba amma duk sunan dan bal ko daga rasha yake sune zaka ga waɗansu irin sunaye sai ga harafai uku ba wasali kai da kai boko mai zurfi ma ka kasa karantawa amma yaro da ya zo shi ya saba za ka biya ya ya karanta amma an ce haddasa na musaddad malam ya ce musaddad shi ne musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustaure ya ce wannan wani irin suna ne irin na aljanna to amma shi wancan musaddad ya masa wuya faɗa amma sai ka ji suna wani katon arni amma ya iya faɗarsa cikin kwanciyar hankali ya iya furta sunan ya iya rubutawa amma kuma a jaraba zai faɗi ne ko ko ya faɗi wayar amma a maganar bal da a ce tambayar bal ake wala da examiner sun sha mamaki da sai abu na takwas cikin abubuwa guda goma shine irin ɓannar da bal ta yi mana bal ta yi mana ɓanna ƙwarai da gaske kamar yadda muka ambata a sama wanda a sanadiyar bal ana samun mutanen da suke kin yin sallah akwai wanda zai ce wallahi da aka ci kulab din su ba zai sallah ba shikenan an abakacin sallah an janyo wa sallah jama'a ana haka ko ba yi ana yin haka a sakamakon za a yi bol wani ba zai je karatu ba ba zai je farar karatu ba a sakamakon ana yin bal wani ba zai yi muraja a karatu ba a sakamakon ana yin bal wani zai faɗi jarabawa saboda bai yi karatu ba kai an taɓa samu a ɗaya daga cikin ƙasashe manya na duniya da aka yi world cup na germany lokacin da suka ci gaba ɗaya suka cire kayansu jasi ɗin tasu koriyar jasi ke suka saka farar jasi wanda kowa a jikin jasi ɗin nasa an rubuta we belong to jesus christ Jesus loves you نحن ننتمي للمسيح المسيح يحبكم kuma gabaki su suka yi anko je ka bincika ka gani to kaga jama'a bal ta yi mana tasiri wannan shi yasa wasu daga cikin manya-manyan malamai kafin mu je zuwa ga babi na ƙarshe suka haramtawa kansu kallon bal ma gaba daya wanda zamu ji wani mawaki yake cewa annasu tasharu indahu makhuratun hatta as-sabah wa idza da'a da ilkifahi wa qala hayya 'ala al-falah ghatta al-jami'u bi nawmihim fawz al fariq huwa al-falah صارت أجل أمورنا وحياتنا هذا الزمن ما عاد يشغلنا سواها في الخفاء وفي العلن عجبا لآلاف الشباب وإنهم أهل الشيم دخل العدو بلادهم وضجيجها زرع, زرع السنم أي سجل التاريخ أن أمة مستحترة شهدت سقوط بلادها وعيونها فوق الكرة هكذا لم ينا كم بل ألا يجيك أما لم المشيك عبد الله أنجنا محمد الأمين الشنئيدي بعدين يا متبع يتشف عجب تجيب الإنسان عمره سبعين سنة لكنه يصدق على القرى كقمت إن شكرة سبعين أما ينا تاتي yanzu kwanaki wani inda ba irin shar ne na social midiya ba wani tsoho aka nuna akan bango akan garu ya hau kan gini ana kallon bal ɗin kasan in aka ɗauko idan shi ɗan wasan ya ɗauko bal ɗin yana karkatar da zuciyarka ne yana tafa kana karkacewa in kai gari in kana son ya fi kenan in kuma a can kake kana kokarin danno wa'ancan da zuciyarka to shi an tafi ana yin can yana yin nan bai sani ba har sai da ya fado ya tuntsuro daga kan garin ka san wani lokacin aka hantsila kai ba sai ka ji ka ka hantsila kun ga yadda ake wasa da mun da shedan ina ga shedan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya ci nasara a kansu wajen jan hankalin mutane abinda fa aka yi statistically sama da mutum biliyan biyu da rabi ne suke kallon world cup in ana yi 2.5 billion. mutanen duniya gaba ɗaya biliyan nawa ne takwas da wani abu kaga kenan in ka kasa mutum nawa ne kenan ba sa kallon world cup in a lokacin yanzu da zarar an fitar da tikiti na shiga stadium na wasanni a manya-manyan team club minti talatin bayan bayan sanarwar bil ijma gaba ɗaya tikitin zai ƙare kuma zai iya appreciating in ka siya 'yan black market sukan iya cin riba sama da 300% na abin da suka siya a cikin abin da zai kai awa takwas ba da zara an yi ilani cewa mawuyin fifa ya ta an fara sayar da ticket na world cup to ka online ake siya ko kafin ka yi rijista kana ɗora hannunka kana ƙoƙarin rijistar ma za ka ji an ce babu abin babu wurin da ya rage kuma saboda bala'i malam in ka zo fa a cikin stadium ɗin a tsarin standard na stadium ɗin har da gurin makashi da waɗanda suke da gani garara-garara aka ce da su sato yaya za ku buɗe wurin makashi suka ce ai don su samu falalar a gabansu aka yi bal ɗin amma masu sharhi ai suna isan musu da saƙo kuma ka ga wani baƙin makawan abinda nake nufi idan ya zanto da ya mayar da zuciyarsa ta koma zuwa ga rayuwarsa ta tattara a kan bal shi kuma ka gawai shi burinsa shi ma sai ya shiga kuma aka yanke makaho ne zai shiga to makaho ne zai shiga wanda ba makaho ba zai shiga akwai kuma bakuncin karuwai da ake kaɗa, akwai karuwai rasmiyan wanda su ma dole sai an ba su allocation in ta zo da rijista cewa ita kun sa akwai kasashen da suke rijistar karuwai ita karuwa ce za a ba ta dama sannan akwai makaɗa su ma sai an ba su dama ma'aska masu yin aski sai an ba su dama in ka ga yadda ake tsara abin abin zai tabbatar maka da cewa lallai akwai kutun gwila a ƙasa wanda mu kawai iyakanin muke ake nuna mana amma a haka muke haukacewa to in ka duk gaba ɗaya muka tattara za mu ga lallai bal ta kai ta zama irin matsalar da giya da caca suke haifarwa to ita ma bal tana haifarwa Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu ash-shaytan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون kaga kenan ana shagala sannan ubangiji yana cewa qul man yaklaukum bil layli wan nahari min rahman bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun wa yake kula da ku a dare da rana in ba Allah ba amma mutane da yawa sun bijire gaburan ambaton ubangijinku haka ‘yan wuta ranar alkiyama Allah ya ce wa nada ashabul jannati wa nada nari ashabal jannati an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma ala alkafirin alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu biayatina yajhadun ‘yan wuta za su ce da ‘yan aljanna asiru alaina min alma'i ku taimake mu da ruwa da dan abin da Allah ya azurta ku da shi sai yan aljanna sai to ai Allah ya haramta waɗannan abubuwa biyun ga kafirai su waye kafirai wanda suka mayar da tsararsu ko addinin su ya zama wasa ne da wargi kuma rayuwar duniya ta rude su Allah ya ce yau za mu kyale su kamar yadda suka kyale shiri da tanadi na wannan rana ko suka manta da ita wa ba kanu bi ayatina yajhadun da kuma musu da suke yi da ayoyin shi yasa wani babban malami a cikin manzumar sarajul ulum abdullahi ibn abi yahya al-masari Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wala'ibul qurrati laysa mazhabi fihi lilqitali aqwa sababi yudannisu al-muru'ata al-hasina wa yatrudu al-waqara was-sakina fama ra'aytu fiha shay'an yuhmadu fatarku fi'lihi ladayya ahmadu yace wala'ibul kurati laysa mazhabi ni wasa da wasa da kwallon kafa wasan kwallon kafa kwata kwata ba tsari na bane iz fihi lil qitali aqwa sababi saboda aima wato bal tana da ɗaya manyan dalilan da suke haifar da fada kun sa akwai lokacin da sai da aka fifa sai da ta sharɗanta wa ingila lalle idan za su taho world cup to su taho da jami'an tsaransu na ingila saboda an san haukan supporters na ingila domin suna tada hankali su hana ruwa gudu kuma a 1969 a 1969 bayan samun yanci lokacin yakin basasa na najeriya ka yi googling ka sa a google yanzu kana da shi ka sa wo ka sa sokawa wo ta war na yaƙi wa kamar second world war first to ko mu ce wo da yadda za a gane turancin na hausawa to akwai harbu kuratil qadam yaƙin da sunansa ma kenan yanzu a tarihi sokawa yaƙin da aka yi shi sakamakon bal tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar a ah, hindaros ko mu da da larabci muna ce musu hindaros da kuma silfador dama akwai ɗan tashin tashina tsakaninsu amma bayan sulhu da ɗan samun kwanciyar hankali sai bal ta haɗa su to bal ɗinnan nan da ta haɗa su a sakamakon ɗaya garin ya ci ɗaya garin wannan shine ya haifar da yaki sai da aka yi kwana bakwai ana yaki tsakanin ƙasa da ƙasa fa tsakanin hindaros da Silfador. wanda a sanadiyya haka an rasa rayuka sai da aka kwan bakwai ka yi gogulin yanzu haka za ka gani prove me wrong so kawo to shi yasa shi al'allamatul masari yake cewa wala ibul qurati laysa mazhabi iz fihi lil qitali aqwa sababi tunda koda ba haram bace ba ma tunda tana hada fada ni ba ruwana da ita yudannisul muru'atal hasina mutuncin da kake da shi bal tana iya zuban maka da shi wa ya tsurdul waƙara wasakina kuma tana koran nutsuwa alwaƙar nutsuwar da take a aikace wasakina nutsuwar da take a magana to duk gaba ɗaya mutumin da yake bal in kana kallonsa hankalinsa fita yake daga jikinsa yanzu ka samu malami mai mutunci yana son kulab ɗin da ba shi kake so ba sai kulab ɗinsa ya ci kulab ɗin da kake so take a wajen har malamin ma za ka ji ka tsane shi kuna kala yadda ake habaiti da zub da mutunci mutum ne zai shiga yana shekara arba'in hamsin ga yaro na malamin islamiyya yana yana koyar da yara ya kai shekara talatin da biyar arba'in ga wani ɗalibinsa na ɗan shekara goma sha takwas yana ji yana cewa mu ba ruwan mu da 'yan bakin gida abinda yake nufi 'yan kulab ɗinku kai ma ɗan bakin gidan ne wannan in bai ɗauko ashar ya maka ba kenan kun san dama gidan kallon bal ashar a kyauta ake yin ta wanda wabi sai yadda da ake yin ashar ba in ya je zai gani banda yan neman maza da suke fakewa da layin shiga wajen kallon kallon bal wanda kowa ya san akwai wannan kuma banda bannan kuɗi da ake yi ubangiji subhanahu wataala ke cewa wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin haka Allah subhanahu wataala ke cewa kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun a cikin surati yunus shi yasa wani mutum yake cewa amdal jusuri ila al'ula bi zamanina kuratul qadam ko kuratul qadam تحتل صدر حياتنا وحديثها في كل فم وهي الطريق لمن يريد خميلة فوق القمم أرأيت أشهر عندنا من لاعبي كرة القدم أهم أشد توهجا أم نار برق في علم يتي أمضى الجسور إلى العلا بزماننا كرة القدم hanyar da ta fi saurin kai ka zuwa ga ɗaukaka a wannan zamanin shine harkar bal tallu sadar hayatina ta shiga ƙololuwar rayuwarmu wa hadisu hafi kulli fam duk wanda ka je zaka je yana iya gaya maka labarinta wa hiya at liman yuridu khamilatan duk mutumin da yake son madurguji madurguji wani tuwo ne da ake yinsa na zuma a wancan lokacin A at'amahu Usman ibn Affan ar-rasula sallallahu alaihi wasallam wanda duk yake son tuwo to in ya ba harkar kwallon dai ta karbe shi zai samu a ra'aita ashhara indana min la'ibi kuratul qadam a yanzu ko kaga wanda ya kai dan wasan kwallon kafa shahara ahum ashaddu tawahujan wani da yan bal amnaru barkin fi alam da kuma wuta da take kan dutse wacce aka fi hangowa ne an fi hango dan bal ko wuta ko wutar da take ka lokacin muna almajirci a Madina sai kun haɗu da mutum ya ɗauke ka a mota ko kuna tafiya min aina an ka ce Najeriya masha Allah masha Allah ta'rif amokashi ta'rif okosha ta'rif wan embal ta'rif rashidi sai fa ta baka labarin yake mutun tun shekarun baya ne saboda sun shahara labarin su ya je ko ina arne ne musulmi ne wannan duk da dame su ahmad bal ne. to jama'a da wayannan abubuwan za mu isa zuwa ga matsala ta ƙarshe ita ce matsalar hukuncinta a shari'anci to game da abin da ya shafi hukuncin wasanta kawai a hura leda ko fata ko a ɗauki wani abu wata roba a dinga buga ta daga nan zuwa can kuma a ƙaddara cewa in ta isa waje kaza shine an ci in ta yi waje kaza shine an yi asara wannan asalinsa wani abu ne da ba shi da bigire a shari'a ta fuskar a hana ko a bari in mujarradin haka ne kawai yanzu mutum ya ɗauki roba yana ta jaglin yana ta ɗora ta akan kafasta yana wurga ta sama yana ƙara dukanta tana yin sama muddin ba ya bayyana cewa za ta iya cutar da kafarsa ko ta cutar da wani a wajen ko ta shagalar da shi ba in dai ba wannan bane mujarradin yin ta kawai ba haramun bane to amma duk da haka dangane da abubuwan da ke tattare da ita na wayannan abubuwan da na lissafa muku a farko yasa malaman zamanin nan suka kalle ta ta fuska biyu fuska ta farko wanda suka yi bayani dalla dalla kamar kuma wannan shine ra'ayin masiya yawan malamai daga ciki akwai maganar da aka ɗauka daga shekul islam ibn taimiyya allah ya ji da rahama kamar da ke cikin alfatawal misriya a muktasar nasa mujalla shafi na 251 wanda an tambayi shekul islam ibn taimiyya allah ya ji da rahama game da abin da ya shafi wasan ta maula a matsayin tsere a buga ta a dinga binta da gudu kafin ta kai irin tsarinta na yanzu kenan to sai shekul islam allah ya ɗansa da rahama yake cewa wala'ibul kurati idza kana qasdu sahibihi almanfa'ati lil khair wasan kwallo ta maula inda ya zanto wanda zai yi wasan domin ya amfanar da doki ne kamar wacce zaka hau doki kadita irin wacce ake yi war rijal da kuma wanda suke yi a ƙasa bi haisu yusta'anu biha 'ala al-karri wal far domin idan kai ta ka ƙware ka iya samu ka taimaki kanka wajen kai farmaki da kuma ja da baya domin ƙara shiri idan ana gurzawa da makiya Allah wa bi haisu yusta'anu biha 'ala al-karri wal farri wal dukhuli wal khuruji da shiga da fita cikin filin daga wa nahawhi fil jihadi wa gharaduhu al-isti'anatu 'ala al-jihad kuma ya zama kana yi ne dan kai karfin da an zo jihadi ba za ka sha wahala ba jihadin da allazi amara Allah amara Allah bihi wa rasuluhu amara Allah bihi rasuluhu sallallahu fa huwa hasan ibn ce to wannan zai zama abu ne ma mai kyau wa in kana fi zalika madarra bil khayr amma idan ya zanto idan aka yi wannan ta maulan za a cutar da dokin in akan doki ne war rijal da kuma kafafuwa fa innahu yunha anhu to wannan haramun ne to kaga wannan tafsili ne a cikin al'amarin sai mu duba duk kwallon da zai zanto a cikin ta ba cutarwa to halal ne kwallon da zai zama a cikin ta akwai cutarwa ta fuskar addini ta fuskar tattalin arziki ta fuskar lafiya ta fuskar kwakwalwa da tunani ta fuskar zamantakewa da daidaito na al'umma da zaman lafiya to in ya zama akwai cin karo da wannan to a maqasid na shari'a haramun ne amma in ya zanto tawo kun daga biran wannan to ba haramun bace gurgurdan wannan fatawar ibn muflih Allah ya kansa da rahama a cikin al-furu juz'i na 4 shafi na 458 yace cewa wa qala ay qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahumullah jami'an kullu fi'ilin afda ila muharramin duk wani aiki da ya kai ka zuwa ga haramun sai ibn hufl ya ce kasiran ma'ana haramun din ya zama da yawa harrabahu shari'u to shari'a ta haramta shi idza lam yakun fihi maslahatun rajiha sai dai idan eh zai sa ka aikata haramun amma kuma barin aikata shi kuma zai sa kai saura a haramun din da yafi haramun din da ka aikata to kaga ai gwanda ka aikata karamin haramun dan ka tsira daga babban haramun li'annahu kunu sababan lish-sharri fasadi qala wama alha wa shaghala amma amarallahu bihi fa manhiyun anhu duk abin da ya shagalar da kai gaburan abin da Allah ya umarce ka da shi to haramun ne shi wa illam yahrum jinsuhu ko da asalin abin ba haramun bane ba kabai'in wa tijaratin wa ghairihima kamar ciniki da siye da siyarwa da sauransu sai ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda yake a cikin littafin da al-ba'li Allah ya ji kansa da rahama ya hada na al-ikhtiyarat al-fiqhiyya na ibnu taymiya shafi na 233 yace wa ma alha wa shaghala amma amara Allah bihi fa huwa manhiyun anhu duk abin da ya shagalar da mutum ya ruɗe shi ya shagalar da shi gaburan abin da Allah ya yi umarni da shi to wannan abin haramun ne ila akhir ma zakar yanzu mu kalli bal sai mu ga duk bal ɗin da yinta zai shagalar da mai yinta ko kallanta gaburan yin sallah to wannan bal ɗin haramun shi duk bal ɗin da zai sa za ta sa mai yinta ko mai kallanta ya bar addini to wannan haramun ce duk bal ɗin da za ta sa mai yin ta ya bayyana da wani nau'i na tsaraicin da shari'a ta haramta a bayyanar da shi haramun ce duk wata bal da za ta saka a yi ɓannar kuɗi ɓanna a yare na al'ada a kashe kuɗin da suka huce misali yanzu idan ka ji jihohinmu abinda suke kashewa ƙwallon ƙafa na tabbatar da wasu gwamnatocin ba sa kashewa ɓangaren tarbiyya yanzu ka je dyd directorate of youth development a jihohinmu na arewa kawai dyd directorate of eh, youth development ka je ka ji nawa ake ware musu overhead da kuɗin budget sannan ka je kuma directorate na support ka ga nawa ake ware musu kaga idan 'yan ƙwallon ƙafa na jihar za su fita wasa na ƙwallon ƙafa irin estakot da ake ware wa ma'aikatan da 'yan bal ɗin to kuma za a fita musabaka ta alƙur'ani a wannan jihar nawa kuma ake warewa ka yi wannan simple analysis ɗin da comparison ɗin a iya garin ku kawai sai kaga anya kwabal ta zo mana da alheri kaga coach wanda ake ɗaukowa ake biyansa da 'yan wasan da ake biyansu waɗanda suke kare martabar wannan jihar ta fuskar ƙwallon ƙafa to ka ɗauko manya-manyan malaman garin da manya-manyan alƙalan garin da manya-manyan jami'an tsaro na garin ka auna albashin da ake basu da albashin da ake bashi da kulawar da ake basu da kulawar da ake bashi da irin mahimmancinsa da mahimmancinsu da kuma amfaninsa da aikinsa da amfaninsu da aikinsu nan kaɗai ya isa ka tabbatar da cewa akwai ɓanna a cikin ƙwallon ƙafa kuma ubangiji su bani wata alaƙe cewa a wakulu washirabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifi duk wani abu da yake ɓanna Allah baya san sa kuma wannan gaskiya ɓanna ce to a takaice sai mazhaba ta biyu ita ce mazhabar da suka tafi akan ba ma wani magana sassauci kawai haramun ne mutlaƙan wanda akwai kuma manya-manyan malamai da a ra'ayinsu sun tafi akan wannan daga cikinsu akwai sheikh abdurrahman ibn muhammad al-qasim rahimahullah babban malami na madina a cikin littafin sa'addurar saniya juz'i na goma sha biyar shafi na ɗari biyu yake cewa faslun wa min almalahi daga cikin abubuwan da suke shagalar da mutane ma yi hula ibul kura akwai abin da ake cewa wasan ta maula lam yakun fi ahadil khulafa'i ba a yi shi a lokacin sahabbai ba wala mulukin muslimina ballantana dauloli na musulmai wala fi hadhihi ad-da'wati al-mubarakati an-najdiyya yace kai hatta a lokacin Muhammad bin Abdul Wahhab a tsarin mamu a nan Saudiya ba san da shi ba ila wafati Sheikh Abdullah wa inna ma sarat ila hadhihi al-mamlakati min talamid al-gharb wa inna suka fara kawo mana bal sune almajiran da suka yi almajirci a yam a turawa a kasashen yamma haisu talaqqa haisu talaqqata ba'd ad-duwali al-mun المنحلة عن عن الترك وغيرهم فقد رغب فيها من قل نصيبه من العلم والدين yace waɗanda suka karɓi wannan za ga yawanci ba su da addini kuma gaskiya magana gaskiya duk da cewa ma iya cewa akwai mujazafa a cikin maganar abin da yake nufi na mujazafa magana ce da tafi kama da mahalliya a waza'in mamlaka lokacin da yake wannan maganar to amma idan ka ɗauki maganarsa akwai gaskiya a ciki za ga farko asali da mutanen kirki ba sa bane in ka lura da yana ɗaya daga cikin ayyukan masha'a yaro ya fita ya bal yanzu duk wanda ya kai shekara arba'in da wahala an ba a taɓa dukansa akan bal ba a gidansu saboda baya cikin abin da iyaye suka yarda da shi za ka ga duk masu bal duk iyayen da suka yarda 'ya'yansu su je su bal a da za ga yawanci ba mutane ne masu addini yawanci 'yan takarda ne da 'yan duniya galibinsu kun san 'yan takarda yanzu ba 'yan takarda ko da 'yan duniya da kuma waɗanda suke bisu damu da addini ba da masu sakaci a tarbiyya za kasuwa masu arziki ba sa barin ba sa ba a barin yanzu ne dai ta shiga kowane gida yaro ma zai ga uban yana son ma 'ya'yansa ya zama kulab ɗinsu daban nasa daban kuma a zauna shi yana supporting din kaza matarsa tana supporting din kaza kaga lalacewa ta yi lalacewa ke to daga ciki akwai mufti na mamlaka a sheikh muhammad ibn ibrahim allah ya ji da rahama shi ma a cikin majmu'u fatawa nasa yake cewa bi munasabatil hadisi anil al'adin riyadiyya وتعريجنا عن اللعب بالكرة وإيرادنا ما ذكره الشيخ ابن تيمية من النهي عن اللعب بها إذا كان فيه مضرة بالخيل أو الرجال يحسن أن نغتنم هذه الفرصة لنقول yace in muka yi la'akari da magana ibn taymiya da irin yanayin bal to bari mu amfani da wannan damar mu ce bi anna al-la'iba bil kurati al-an wasa da ta maula a yanzu yusa'ibuhu min al-umuril munkara akwai abubuwa abu ababan ki yanzu da suke tare da wannan wanda a ciki akwai abin da ma yafdi ko ma yaqbi bin nahyi an la'ibiha wanda abubuwan kawai aka kalle su za a iya cewa haramun ne a yi ta sai ya kawo abubuwa yace na ɗaya. sabata ladaina muzawalati la'ibiha a awqatis sala mun samu labarin cewa ana yin ta a lokutan sallah mimma tarattaba alaihi tarkul la'ibina wa mushahidihim lis-sala wanda wannan yana sawa masu kallo da masu yi ba za su yi sallah ba aw salati jama'atan ko kuma dai koda sun yi sallar su kadai suke yi ba a jam'i ba aw ta'khirihim ada'iha an waqtiha ko su yi jinkirin yinta wani lokacin har kasaru ake har jam'i ake fa a filin bal wayannan masu dan san sa hada din wa duniya ya ce to kaga yanzu in aka shiga sallar nan fa in aka shiga bal din aka shiga wasan nan kun ga abinda za a yi muna da uzuri ba hade sallar mu an samu wanda suka yi haka ya ci gaba ya kawo na biyu yace ma an ma an tabi'ati hadhihi al-lu'bati min at-ta'azzubat akwai raba kai da kungiyanci au isaratul fitan ko kuma hada fada watan miyatil ahqad da kuma ƙara bunƙasa kiyayya da bakin ciki a cikin zuci wa hadhihi nata'ij aksu ma yad'u ilayhi al-islam ka ko musulunci yazo da kishiyar wannan min wujubi tasamu wajibi ne mu dinga karɓar uzurin juna wa ta'aluf da haɗin kai wata ta'akhi da ƴan uwantaka wa tatahirin nufus da tsarkake zukata wa dhama'iri da tsarkake abin da yake cikin zuci min al-ahqadi daga kiyayya wa dhaga'ini da kwafe ko ci juna wattanafur da kuma kiyayyar juna na uku yace ma yusahibul la'iba bihaminal min al-akhbari ala al-abd ala abdanil yace kuma sannan in ka kula fa ballan kafa fa akwai haɗari fa wani lokacin fa in kuka jera da gudu kuka zuba gudun nan in wani ya dan sa maka kafa ba sai ka fado sai ka raya kuma to kuma Allah ya ce wala tilqu bi aydikum ila tahluka wani in ya subale ya koke kwankwasansa wani idan aka gwiwarsa ta gurɗe wani idan moses ɗinsa ya taso sallah ma sai dai ya yi ta a zaune to ya ce gaskiya wannan ma kaɗai ya isa yasa duk wanda ibada ta dame shi fa ba zai kai kansa inda zai samu abin da zai hana shi ibada ba na hudu ya ce arafna mimma taqaddama anna al-gharad min ibahati al-al'ab riyadiyya tanshit al-abdan yace kuma abin da ya gabata ya koya mana cewa ai da da shari'a ta halatta ma motsa jiki ai an yi ne don a sa wa jiki nishaɗi wata don rubu alal kital kuma a yi wa mutane tirenin ko da yaƙi ka iya tashi wa ƙal'ul amradul muzmina da kuma kakkaɓe cututtuka waɗanda suke zama a jikin ɗan adam walakin nan la'iba bil kuratil an amma yanzu in ka kalli yadda ake wasa da ƙwallo la ya hadiku ila shay'in mimma barriratil ibahati min mubarrirati ibahatul al riyadiyya kamar yadda muka faɗa yanzu za ana sa world cup ne da nation cup da european cup da kowane irin kofi ne ba wai don a kawar da cututtuka daga jikin 'yan wasan ba a'a ana yi ne dan a shagalar da masu kallon ku duba kwanan nan kukan da wasu suka dinga yi saboda messi ya bar asalin club ɗinsa kuka fa wiwi a'a to ba wani club din ya koma ba ba sai su gaba da motsa sa ba kenan. ashe abin ba maganar motsa jiki ba ce kawai akwai lauje a nadi to zuwa dai karshen abin da ya faɗa a cikin malaman da suke da wannan ra'ayin akwai Sheikh Hamud At-Tuwaijiri Allah ya ji kansa da rahama shi ma ya kawo da dalilansa wanda saboda lokaci zamu takaita a karshen karshe jama'a malamai sun yi bayani akan kuɗin da mutum yake samu a matsayin ladan da ake bashi na ƙwallon ƙafa to shi ma kamar yadda aka kasafta wasa da ita haka wasu malamai suke ganin cewa to in dai har an tafi akan haramcinta to ai kamar bokanci ne haramun ne karuwanci haramun ne to kuma shari'a ta haramta hulwanil kahin da maharul baghi to shi ma wannan dole ya haramta to amma gaskiya wannan magana ce marjuha magana da ta fi zama daidai shi ne, al'asulu wajen neman abinci shi ne yin abin da ba a nassanta haramcinsa ba kai tsaye amma ba dukkan abin da ya halatta ba ne yake mai kyau sun sallama ya ce samanul hajjami khabib kudin da ake bawa wanzani yace kudi ne wulakantacce amma ko sun sallama an masa ƙaho? kuma ya biya kuɗi wanda ya nuna halaccin yi wa biyan wanzani to shi ma wannan idan dai aka yi wani kwantiraki da shi akan cewa ka zo kai mana kwallo domin ka fito da sunan ƙasarmu ko ka fito da sunan jihanmu ko ƙungiyarmu kuma ya je ya sauke wannan sharɗin abin da aka bashi a kankin kansa in ya ci halal ne in ya baka kyauta kai ma halal ne amma yau a je gaban ubangiji ranar alkiyama kamar yadda yake cikin hadisin Abu Barzah al-Aslami cewa lan tazula qadama 'abdin yau al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in atki wa an malihi min ayna iktasabahu kace Allah a wajen wasa na samu to ba wai za a ce haramun bane amma kai kanka dai ka san ba za ka ji ka yi taƙama kamar yadda wani zai zo ya ubangiji kwadago ne aka biya ni haƙar rijiya ne noma ne kaza ne aka biya ni ko ba komai dai zaka ga masu ƙwallon ƙafa wayanda suke ci da ƙwallon ƙafa a addinance ba su ne zaɓaɓɓun mutane ba duk da cewa akan samu wayanda suke sun yi fice a cikin 'yan ƙwallon ƙafa kamar yadda arna suke zuwa su yi rawarsu ta addininsu ko wani ya nuna gicciye ya nuna sama da ƙasa da gefe dama da hagu yana nufin cross kenan to kuma an fara samun waɗanda su kuma in suka ci sai su tsuguna su yi da shukuri a kuma rahoto ya nuna akwai waɗanda a nan ma wasu suka san ma ma'anar su da shukurin sai tambaya me ya faru ne a ce a ah, ai saboda a musulunci in an yi kaza kaza kaza ake yi an samu dan kwallon kafa kwanan nan ko kwanakin baya wani da dan Cote d'Ivoire ne ko dan ina ne yana yana yin kwantarage a Spain lokacin da yake Spain din an tashi za a siyar da wani masallaci za a tashi mutanen ya siye su da kudade masu tarin yawa sakamakon abin da yake samu na kwallon kafa an samu masu aqida ta musulunci umuman irin su wani alhaji job da irin su ko Job ake ta ko job an samu irin su ba an samu irin su an dai za ga suna da aƙida ta addini wasu in sun ci bal ɗin ma a tsakiyar arna za su daga hannu su yi addu'a ko in za su shiga kuma wannan yakan sa waansu daga cikin arnan su masu tasirantu da irin waannan waanda suke san su kamar yadda mu ma namu suke tasirantuwa da wa'ancan to amma alhukum bil aghlabiyya wannan ba za ka zalunce su ba abinda suke duka yanzu malamai suna rubutu akan wa'annan matsalolin akan hukuncin yin sujada saboda an ci kwallo hukuncin yin addu'a dan a ci kwallo hukuncin cin kuɗin bal duka dai matsala ce bata gama zama bata gama nuna ba ba a gama samun daidaitaccen ra'ayi ba tunda tana tana ɗaya daga cikin almasailun nawazil amma dai hasaba matta zaha na gwargwada abin da ya bayyana a gare mu cikin abin da muka karanta cikin maganganun malamai da yawa daga cikin malamai sun fi karkata zuwa ga asalin hanyar neman abincin ba ta cikin hanyar da take akwai haramci akan ta ƙarara, ba riba a ciki ba gishu a ciki ba kaza ba kaza ba kaza dan haka kuɗin nasu asalin sa halal ne to sai dai kasancewar kasancewarsa halal kuma ba shi yake nuna cewa ya kamata musulmi ya yi burin a ce ta zai dinga cin abinci ba a ƙarshe ina ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala kuma ina ƙara jaddada cewa ba wani abu na gwaninta wanda ni na haɗa shi da kaina a cikin wannan abubuwa da na faɗa duka abu ne da in kai maka bincika za ka iya samun maganganun ko a dunkule ko a barbaje sannan kuma ina matuƙar farin ciki da godiya ga waɗannan 'yan uwa aminai kuma malamai na da suka kyautata min zato suka ba ni dama kuma suka zauna suka saurare ni tare da ku masu sauraro in faɗi wayannan kalmomi abinda na faɗa na daidai ubangiji Allah ya ba mu ladansa wanda na yi kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mana haza wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kuma duk da haka akwai damar idan akwai wani malamin da yake ganin akwai wata mas'alar da zai ƙara duba ta ya bincika ta ya sake goge ta to akwai damar da za a iya Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa A kan wakalla wana godiya kwarai Allah ubangiji ke saka da alkhairi akan wannan tattaunawa mai fadi da armashi game da wannan matashiya ah, kamar yadda aka gani a asalin wato tsarin zaman akwai abubuwan da muka tsallake duba zuwa ga lokaci da ya riga ya ja amma duk da haka muna tare da ah, yan uwa masu da'awa a nan da shugabannin wannan cibiya da malam